كان من نطفة فإذا هو خصيب مبين وللعام خلقها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 gari mai tarihi gari mai albarka garin awaɗe garin dattijai da matasa da manoma da 'yan kasuwa wanda yake Allah ya mana arzikin haɗuwa wa'azi ya zan wa'adin jiha mai gidanmu mai girma zarumai tun ɗazu ya zamne muna roƙon Allah ta'ala zarumai Allah ya ƙara maka lafiya wannan gari na awaɗe Allah ya ƙara masa lafiya tare da mu akwai shugaban malamai na auge local gamman akwai mataimakin shugaban kungiya imam abubakar sabu Bayawa. yawa muna tare da dan masanin mera albani na argungu ga tare da dr turaki ga tare da kuma dan masanin mera albani dr rabi'u bubuce sannan ga 'yan agaji nan birjik na jiha musamman bardin Iula nan ga tare da honorable Alhaji Musa Tunga mai ruwa vice chairman ga momi ga sunan Birgit ga 'yan social media Birgit ga sakataren ilimi namu mai girma da latun bayawa Alhaji Bello Allah ta'ala ya karama yawa albarka da sauransu suka ɓoye mana ba mu gansu ba amma Allah ya gansu jama'a muna yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a bisa ga adalci ya kamata a tashi wa'azin nan kuma alhamdulillahi karbakallahu eh a kan mu kai sahi dai bari mu tashi haka nan ai alhamdulillah wa'azi yayi wa'azi malamai sun yi wa'azi ko mun barin jiha akai wannan wa'azi ya isa tsaya haka saboda ka shugaban malamai da limamin baya sun haska muna kwarai da gaske ko mun gano karatu muna roƙon Allah ta'ala ya saka da alkhairi amma a takaice mutane su sani ita wagga ta hiya ta izara da kuka gani babu abin da ta illa mutum ya kwaikwayon abin da manzan Allah ya rayu a kai ya bar duniya wallahi jama'a ba mu da wani annabin da ya yi annabi Muhammad. Don ala jama'a ko akwai shi. Da wa ya kamata a yi koyi. Allah maɗaukakin sarki ce, "Ul in kuntum tuhibbuna Allah." Ul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunub aka ka ƴan uwa musulmi duk wanda an masoyi manzon Allah wanda an masoyi Allah to annabi ka biya saboda ka abinda aka so ga matasa ga dattijai ku dawo ku bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna son haɗuwa da shi gobe kiyama ya jagorance ku sha takin alkusara to tun duniya ku bi manzon Allah sallallahu alaihi ku bincika ku gani ina na hayar da annabi yadda ku bi amma bai yi wa mutum ya toho ya ce wai shi mabiyi annabi na amma kuma sai a same ka ɗabi'unka da halayenka daban ga ɗabi'un manzon Allah sallallahu tahiyar ga da muka yi mu mun san in mun kauce tafarkin manzon Allah kuma wallahi ai mana wa'azi mu dawo amma in ko ya tabbata abinda manzon Allah bari shi aka ce wallahi ku to mu tai tare saboda haka yau in kuka diba za ku ga da sarakuna manya duk suna cikin tahiyarka hmm. manya-manyan gwamnati suna cikin tahiyarka manya-manyan 'yan kasuwa suna cikin hekka in ka diba za ga manya-manyan mata ma suna cikin hekka hmm. saboda bi saboda an yada an gano ga inda manzon Allah ma ya rayuwa ce ga abin da ya bari a bi saboda ka duk wanda ka san gamawa lahiya wallahi bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rabu da manzon da an kai tau'i baya cewa wai wadan izala ya sai ƙwayar nono la ilaha illallah kuma an kai taba da a gano ina na ba a gane ko ina na wallahi ƙarya ɗaya ta jama'a na rantsi da Allah ƙarya ɗaya ta an ga ce wani shi ko ya sai jaki ce ya sai rago ya ba mahaifi ne ce ga rago ne ya mai da wani yaro. kai saboda Allah wani na yi wa? duk inda ka ga ɗan izala fata ne mi annabi ya yi. sai yi haka nan kwarai da gaske ka duk waƙoƙin da an kai da yanzu an bari saboda ka wallahi jama'a ku to mu bi sunnan manzan Allah mu samu tsira gaban Allah ga tashin kiyama don abinda adda hadarin kauce mata farkin Annabi sallallahu الله يتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين annabi sun alaihi ya yi hadisi sahihi ya ce ra tashin kiyama duk wanda a al'umma ce za su tattaru shi shiga gaba su biyo zuwa shan fuskar alkusara za ka ga al'umma annabi suna haske ga fuska suna haske ga kawo suna haske ga hannuwa manzala ya ce wa ana fara ni ne jagabansu zuwa shan tafkin alkusara wanda wannan take asa duk wanda ya shashi jin kishirwa har abada Allah ka samu shashi manzo Allah ya shiga ba ana cikin tahiya sai mala'iku su jima korar wasu mutane ana yi musu korar ba kwara kumi sai a ce kai hita kai hita ana hidda wasu mutane manzo Allah sai ya wayo sai ya ce ummati ummati ummati wannan al'umma ta ne ku dibi hasken huskarsu ku dibi hasken kawafansu da hannayensu al'umma ta ne sai mala'iku su ce la ta dare ma aha da su ba a daka ya rasu ba ka sa abin su kago bayan ka bayan ka bar duniya sun canza addini sun zo da wasu abubuwa daban-daban wanda ba addini ba ne malam ka iske an wa mutum haihuwa ya yanke rago ya ɗibi jini ya sha hawa maɗigar yaro hmm. kai saboda Allah wanga ina ya kama da addini annabi Muhammad za ga wasu abubuwa daban-daban daban-daban mutane suna yi sun sa'a mutahiyar annabi duk wanda ka ga yana irin wannan wallahi sai a mai korar ba kwara kwami kana ji kana gani za a wuce a bakka shin wai da jama'a in tambaye ku shi in mala'iku sun ka hidda mutum cikin jama'a annabi na an kai da shi eh wallahi wallahi ko gulma ba a yi da shi ko gulma ba a yi da shi ko sai na an kai da shi <laughs> a kai shi ina saboda mi saboda ya riga ya sa'a matafarkin annabi idan aka raba ka da annabi wallahi malam baka sai ina an kai da kai saboda ka za a yi can da mutum kila a yi jahannama ko a yi shi aka al'aisha ya walakanta ke manzo Allah sai ja jama'a sai a tahi shi a sarfila a kwasar a daɗi a wuce aljanna to saboda ka duk wanda ka son wannan ya tsaya ya fahimci karatu ya karanci qur'ani da hadisi sannan kwantar da hankali ne in za ka aure in aka yi maka haihuwa duk abin za ka yi mi'an annabi ya iyaye a bi su yannai a bi su sarakuna da hakimai a mutunta su hakan nan mutum ka yi haishi gama lahiya sarakuna da kuma gani manzon Allah kuma yana mutunta su kwarai da gaske yana darajanta su kwarai da gaske saboda ka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon kiyayewa akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yana da kyau gare mu mu bi tafarki nabi sallallahu alaihi duk wanda adda mata ya mutunta abutai ko ba gaskiya ba wanda adda uwa ya mutunta abutai yannai a mutunta su manzo Allah rayuwa ta ya mutunta waɗanga mutane kadi mata nai yadda yake mutunta su amma yau an waye gari malam wai mutum na za ka gani uwa ta yi bai ɗauki ta da muhimmanci ba matar da ya aji an ka shi amana ta ya wulakanta ta shi saboda Allah haka annabi ya rayuwa ta yi ku dawo karanta miya an ka ce miya annabi ya ce galata wani ana karatu na ƙasa kana karanta za ka ji an hware maka bayanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi har cikin gida ne iyali yana kawo musu aiki ina mutunta su amma kai in za ka shigo a gida ma sai kai wani gurnani mata kashe gabanta ya faɗi duk ba suna da bita ba abinda aka sani annabi sun yana mutunta iyali ne ne musallama in ya shigo ana wasa da dagiyar sauransu saboda ka yan uwa musulmi da yake dare yayi na ya kamata ya tsaya da bakin nan sallai mutane a da Allah ta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shugaba zaune a suna zu a ga bakin al eh? ya ya a jawabin godiya Allah ya